Wanene ce, ga tanan ga tanan ku. Akwai wata budurwa mai suna Saudat a wani ɗan ƙauye da ke nan kusa da bakin rafi. Wata rana sai mahaifinta suka aike ta lambu ta samu ganyen miya. Ta shirya ta kama hanya tare da ƙannanta. Suka je suka samu ganyen miya. A kan hanyarsu ta dawowa gida sai suka haɗu da wata tsohuwa. Sai tsohuwar nan ta ce da su, sannun ku ‘yan mata, don Allah ku taimake ni da ganyen miya ɗan kaɗan sai ita Saudat ta ce ba za a bayar ba. Suka ci gaba da tafiya, sai suka kai kusa da wani dutse, sai suka ce bari su ɗin zauna su huta kafin su tafi gida. Sai suka zauna suka huta, bayan sun huta sai ƙannanta suka tashi tsaye za su ci gaba da tafiya, amma ita Saudat sai ta kasa tashi domin ɗuwawunta sun manne a jikin dutse. Suka yi ƙoƙarin ɓamɓare ta domin su tayar da ita amma suka kasa Da suka gaji sai suka batta a can, suka nufi gida da gudu don su sanar da iyayensu abin da ya faru. Da iyayenta suka ji haka, sai suka kama hanya har inda sauda ta makale. Suna isa suka yi ƙoƙarin ciro ta amma abu ya gagara. Sai suka yanke shawarar gina ɗaki a kanta. Haka kwa aka yi, tana can kullum sai dai su kai mata abinci. Duk sanda mahaifiyarta ta je wurinta a ɗakin, sai ta yi wata waƙa. In ta ji muryar mahaifiyarta ne, sai ta buɗe mata ƙofar ɗaki ta shiga. In kuma ta ji wata muryar daban sai ta ƙi buɗewa. Haka ta ci gaba da rayuwa har zuwa wani lokaci da kura garin yawo ta tarar da ɗakin da sauda take ciki. Ta yi ƙoƙarin shiga amma ta kasa. Ana nan ana nan wata ran kura sai ta ɓuya sai ta ji irin yadda maman sauda take yin waƙa a buɗe ta shiga. Bayan maman ta tafi sai kura ta je ta yi waƙar amma da yake muryar ba irin ta maman saudat ba ce sai ta ƙi buɗewa. Da kura ta ga haka sai ta tafi inda ake gyaran murya aka gyara mata muryarta. akan kan hanyarta na zuwa inda Saudat take sai yunwa ta kama kura da ta ga ƙuda sai ta kama shi ta haɗiye. Da kura ta isa ƙofar ɗakin ta fara waƙa sai muryarta ta shaƙe ta koma kamar ba a gyara ba. Yarinya ko ta ƙi buɗe ƙofa. Kura ta sake komawa inda ake gyaran murya aka sake gyara mata mai gyaran ya ce kar ki sake cin wani abu a hanya ki bari sai kin yi wakar sannan sai ki ci sai kura ta ce to kura ta kama hanya tana cikin tafiya sai yunwa ta sake kama ta da ta ga sauro sai ta kama ta ci sai muryar kura ta sake shaƙewa sai ta koma gurin masu gyara a karo na uku aka gyara mata murya amma wannan karan sai suka haɗa ta da wanda zai kula da ita a hanya saboda haka har ta karasa bata sake cin komai ba da ta karasa inda ɗakin Saudat yake sai ta rera waƙar da mahaifiyar Saudat take yi sai Saudat ta ɗauka mahaifiyar ta ce domin ta ji muryar iri ɗaya sai ta buɗe ƙofa kura tana shiga sai ta cinye ta Ba ta bar komai ba sai kai da ƙafafuwa bayan kura ta tafi sai mamin Saudat ta je ta tarar an cinye yarta in ban da kai da ƙafafuwa sai ta fara kukan baƙin ciki Tana cikin kuka sai wata tsohuwa ta zo ta rarrashe ta sai ta gaya mata dabarar da za ta yi kura ta dawo mata da ‘yarta. Ai kuwa sai maman Saudat ta je ta kwashe duka ruwan garin ta zuba a cikin ƙwanƙwalati ta rufe. Sai ta je ta samu wani bishiya da ke kan hanyar zuwa rafi sai ta hau bishiyar sai ta ɓuya. Shikenan sai ga namun daji sun fara tawowa ɗaya bayan ɗaya za su je su sha ruwa. Giwa ce ta fara zuwa sai maman Saudat ta ce, Ke giwa ina zaki? sai ta ce za garin kudi shan ruwa sai mama saudat ta ce ruwan garin kudi ya ƙare da kin bani ƴata da na baki ruwa kin sha sai giwa ta ce hak kin ga abin da na ci hak abinci ki sai ƙundu. hak abinci ki sai hanji hak ciyawar Allah ce sai mama saudat ta sanwa giwa ruwa kaɗan sai giwa ta sha ta tafi can sai ga zaki shi ma ya taho sai maman saudat ta ce kai zaki ina zaka sai ya ce, Za ni garin kudi shan ruwa, sai ta ce, Ruwan garin kudi ya ƙare, da ka bani ‘yata da na baka ruwa ka sha. Sai ya ce, Hak, kin ga abin da na ci, hak abin ciki sai ƙundu, hak abin ciki sai hanji, hak ciyawar Allah ce. Sai maman Saudat ta san wa zaki ruwa kaɗan ya sha ya wuce. haka duka sauran namun dajin suka zo suna wucewa sai ta tambayi ina za su idan suka ce hak ta ga dai duk sun buɗe baki babu saudat sai ta san musu ruwa su sha can sai ga kuranan ta taho tana tahowa da ƙyar cikinta duk a cike da saudat sai maman saudat ta ce ke kura ina zaki sai ta ce za na karan oda <coughs> ruwa sai maman saudat ta ce ruwan garin kudi ya ƙare da kin bani ƴata da na baki ruwa kin sha. ha Sai ga Saudat ta fara fitowa kaɗan kaɗan yawwa abin da na ci ak abin jigin sai kundu ak abin jigin sai hanji ak jiyawar Allah sai kura ta amayo da saudat saudat ta fito kyakkyawa da ita son kowa kin wanda ya rasa aikwa mamin saudat ta hana kura ruwa ta ɗauki saudat ta mai da ita gida yan uwan saudat suka ji daɗi saudat ta dawo mahaifinta ma ya ji daɗi ƙawayenta suka ji daɗi Tun daga ranar Saudat bata kuma rowa ba, kuma ta daina yi wa manya magana babu ladabi. Shi kenan Saudat ta yi rayuwarta da 'yan uwanta da iyayenta a cikin jin daɗi, ƙurin kus kan ɗan ɓera. Anene ce